Allah Yakubu yanzu abin da kake min ya dace a cikin gidan nan yanzu magana kwata kwata ban isa in yi ta a gidan nan ba eh, eh, eh, ya dace ya dace haba Yakubu rashin mutuncin da kake fa baka kyauta ba ba fa haka rayuwar duniya take tafiya ba fa haba ni haka take tafiya a wajena kawai amma ka tsaya kawai ka taimaka ka daina wa kan wallahi wannan abin da kake yi ba yi bane wallahi Yakubu na ga ni ne yi ne a wajena an yi din sai ni faɗa an faɗa an faɗa sai ni haba Yakubu ne haka bin na gamfabin Allah ne kuma da abin da ka shuka ka sani shi za ka girba haba dan Allah ki dalla mu shiru Allah ta taka ki a wajen wai na sarki ne wai ma sa bakin ki wannan abin da kuka ga yana yi yayi kai duk abin da zai yi kin ga na mun to ban yi hakuri ba zai wannan in tsarin ne ma kuma ma zai ya zan mai nufin abin da ya sa domin wani abu da kuka yi min shine raina ya baci a ce asuba ta yi lokacin da ya kamata duk wani ɗan musulmi ya tashi ya sallah amma ana da dinka toka kofar na ina sai a waje abin da kuka yanke duk aikin da kuka ka sani musulunci ya kawo ɗa namiji ya kawo mace sai da sassauci da yakan faru madadin ta to da Allah haka kina mun kina aiki da ni aikin gidan nan ma ka ga da tana ta ku ci gaba da zaman lafiya tsakanin ba wani babu magana bane babban abu ma nan shine ke gashi wannan babu Allah an riga an gama komai an ce abu ya kusa ko ba haka ba to ai ya kamata ya hudu shashancin banza wake ce abin ya kusa ne koko ita to me nake nan bai burge ki ba da wai da masu muke burge ki ai ba wani abu ne ce shi yar mata kuma ta ce tana so ni da wanda in muna zaune da ke duk irin abin da na mallaka na kika ce a a cikin kogon kuka kike son ki aure a nan gurin yayi miki ya miki sauka lafiya ita kenan

bari ne wannan ko kuma ni ma ina in canza miji a ah, da ki canza tunda kin an samu shi hirji ah. a da auren shawar mu karuwa ne domin duk wannan aikace aikace na karfi da ba sai na tafi wani ba ki farko ki bada ruwan Thank you. dama akwai magana da nake so ke haba ina ta so miki magana kin abin dama kin san bi yadda zaman ke a gidan nan kuma ke din nan da yar kuma taimaka miki da tun da ba gidan kuma wani abin ranke yana su wani abu wasu abubuwan kuma ranke baya su kuma ni dinnan na sani kuma ina kula da su in kina so ki sakata ki bukara ki fantsara ki wala a nan gidan an gani ba magana da muka yi da ke jiya kawai kawai ki dai gane wallahi kawai ba wani kawai ko so ɗaya ma kawai shi a gaskiya yakubu abin da kake so ba za ka samu ba saboda me abin da kake so Allah ya haramta shi domin me duk me yinsa yana cikin masifu kala-kala don haka abin da zan gaya maka kuma shawarar da zan baka ka je ka samu mata wadda kake so kake son ka aure ta ku zaman ku lafiya ku zauna hankalin ku ce to ne wai me ke me ce ne ni me nace kawai da daga cewa mi soyayya sai ki dinga kama wani kauli da badi eh daga ce miki kawai mi soyayya me na ce no no no no no no no no no abin nan wannan ba magana faɗa ba ne magana ce ta gaskiya to barin gaya miki billahi lazi in baki wasa ba to kenan ki ci gaba za mu ga za mu ga inda zaki zauna gaya mu wata magana kawai ana miki magana sai ki wani abin to bari mu nuna miki daga yanzu zaki fara wahala a nan gidan daga yanzu zaki gani da gidan ba gidan ku banki bane ki zo ki shiga ina roƙon Allah abin da ya same ka kada ya samu sauran dangi me ke nufi addu'a ce rashin kunya ne eh zan tattaka ki fa ina miki wasa ne addu'a ce ce abin da ya same ki din banza me ma zan yi ma da ke ma da ma su bi tabbat me ma zan ma da ke kyauta ma aka bani ke bana su in ki izi ki kwana anan har sai na dawo eh hadisin mata an karɓo daga kawai ke kin isa kin addu'a a da lafiya ba mutum da biyu irin mutum mutum sha biyu ko ma daya zuwa uku ma eh, karnukan layi ne sun gwagwe miki kafa gaggar tsaki wallahi hello bakadaro eh. eh na ga alhaji gaje ka same shi gaje ka same shi gaje ka same shi aisha aisha ya ina duniyar ka san har shiga bana biyu da Allah ya ne zakiya zakiya zakiya is my life is my life akan zakiya ban ga zakiya zan mutu my love. zakiya. ɓata mm, wallahi ta da wallahi ba na son kina min haka ya za a ki muka kukushe min saurayi ki in saurayin ki ne na kukushe miki shi zaki ji daɗi ba na san haka ba na so kina jigo in har kina so mai zaman lafiya da ake nan ko ki kiyaye kushe min saurayi hmm, a ki hakuri ya zo har gidan da shi to me yake miki wuri ga miki komai ba da ya zo dai aka ce ba ki nan ya tattara kibar sa ya ga ta ba ki da ya to shi ke na aimin shi da cikin gida na san cikin gida ba a yi ba ina abu na haka eh an kyaje aikin an kyaje aikin kawai da na tabbe kuɗi sai abin wani ramsu kuma a ce sai an wani aiki an wahalar da ni ka baya ku kuɗin nan fa ba kai ka nema min su ba kuɗi na ne tambaya ta kai ka ce in baka kuma ka mana tambaya in tambaye dubu ɗaya abin wani 50 naira eh ko yara ƙanana wanda ma ba wani eh wayo da su ya ma za a biya mutum zai wani da wani 50 naira eh amma ai ganin dama ne na baka to ganin dama sai abin wani me zan da 50 na to a bani kaya ta in baka so bani kaya eh ba zan bayar ba amma kawai dai eh ba zan je aikin ba kawai eh dai kana so a aiki wani eh ina so din oh ka dai je ka eh, kana 50 ne ka dai tambaye ni ai dai na eh, baka 50 din eh aje. mara kunya eh din ka yanzu baka kanka faɗa haka kaga abokanka suna yi saboda Allah da Annabi Yakubu to kake sake ce mun dama za ka yi kawai kake sake faɗa kawai kawai kan ƙara faɗa eh, kawai kake ƙara faɗa ko kawai eh kake ƙara faɗa kawai eh yakubu ni kake wa irin wannan abu ni da na ce kawai kake ƙara faɗa eh ko maimaita zaki a'a kawai ki shiga gida kawai ya isa kawai eh. to in na maimaita din me za ka yi mun ka isa Allah wannan da ta da to ma ka ta zuwa unguwa yo ma kya je unguwa kya je unguwa yau yakubu kulle ne kai eh ki fita unguwa yakubu kaka yakubu ka zo ka bude ni fa la ha ila yo Allah ya hada ni daga mona ni yakubu yakubu Assalamu alaikum wasan ne ka to idan ban yi wasa da ku yan uwana ba da zan yi to shi kenan mu shiga cikin gida ta shiga ai magana bata a cikin cikin da gara ka fito kawai ka gaya min kai dan ne dole ka fito da matsalar ka kuma sanin inda na maganin ta amma maganin ka ai shi ne wato gaskiya zakiya duk da na zo gidan nan zuwa yau da eh. kwana uku kenan mm. na samu kaina a cikin wani yanayi a ki wato ma na abu ne illa ina son ki ina so to ai dole in so saboda kai ma ɗan uwana ne kuma kai ma dole ka sani ah. ba irin wannan soyayya ne to wani irin wato gaskiya ina son ki so na soyayya amma ka san cewar an ba da ni amma da ki wannan ba da ki wani abu ne daban soyayyar da ke tsakanina da ki ita ma wata abu ne da wata aba ce irin magana ki ma da zara da shi amma da ke da kyau ke ba zan nuna miki cewa shi da gani ne gaskiya da yakubu zai yadda ni yanzu da wannan shi ya zo lallaba shan ake shi gun ya hana su ya je karɓo min sarƙata da ta zo ta ara to yanzu in bai ga dama ba ko na ce ba zai yi ba amma bari ka ɗan gwada in gani aka aike shi ma ba zuwa zai ke na zai ko ta ƙarfi da yanzu kai kai yakubu kai me haka me haka kawai kyale ni babu babu wiki babu wiki wanda kawai tsakanin mu ne kyale ni kawai ya za ka ce ba ruwana babu ki yau a kai kai ba ka da hankali ne ni me haka wai me ka sa ta taimaka take kawai kawai na bi yarinya mutarallami da abin nan to tunda abin na taka ne kawai ta karfi da tsiyama kawai babu Allah Allah an kyale ka ba za a ba dan Allah na so nake da rike kallon lomi na bi ta abin nan duk abin da ya kamata yarinya ta ci kuɗi na abin ba a gaban ki zan mata tsire ina siyo mata ice wani lokaci ke ki ajje mata kuɗi yarinyar na ina ba ta kawai mai tsare da dan iska ne ni eh, ai kan wanka haka ake yin abu gagagagagari kamar yaƙi ba in ka bi ta a hankali ko me kake so ai za ta maka me ka sa ta taimaka ba taimaka ba me Gaya mu menene ko ba ta gaya mu ba ce mini ya dage wai shi Allah kashe shi yana so ta kuma ya zama taki kan shi to ya gan masa ya gan masa a irin wannan cin mutum ce zaki ya za a yi zo same ki da rana akan ki kuma ya zo ce na san ma Allah yana ne ta ya zan masa ya zan ci masa kuma mutunci na mutum ka ka sami yarinya da rana a kan kai ce kana son ta bar ba shi wallahi tallahi zan dauki mataki sosai da Allah ki masa mutunci masa mutunci na ya mu kin san Allah wallahi ba da zan ni ba na son mana magana ki san ki wani sakalo ki wani abin nan ba haka ake me na faɗa abin nan na ce soyayya nake so mu irin ta zamani to amma kaga ai tuntuna kai cewa kake yi soyayya yi soyayya ni kuma ban san kowace irin soyayya zani ban gane ba bai san irin kowace irin soyayya zama na gaya miki in matsala ce ba wani abu babu ji kin gane kawai ki saki jiki akwai inda nake so mu je za mu duba ke dai kawai eh, rakiya dai nake so kin soyayya da nake so soyayya da za mu je mu gwangwaje kawai soyayyar gwangwajewa eh, to ai ba na abu ne kawai dan fita dai za a dan sai askirin a yi mimi a ci a sha kawai shikenan a dawo mi ai ba wani abu ne aka ce ta kuɗi a saki dala kawai soyayyar gwangwajewa fa kace to me soyayya gwangwaje a bi kawai dai dan fita ne fa a ci a sha ba na abu ne eh kayan marmari amma gaskiya ni ha ba ka ci wani soyayya to ni yanzu ta kakata dai ba ta da lafiya da Allah za ki raka ni duba tana rai a hannun Allah za mu je ki dan raka ni in duba ta da Allah yanzu eh ko in zan ki ba wani eh, eh to wannan ba ki shiga ki eh ko ta kakata ba ta da lafiya kakata ai gara mu je mu duba ta ko ba haka ba eh tana an rai a hannun Allah yake ta ba Malama Aisha, bayan yanzu ba ki so ya tafi da shi ba ki wada ki shan da malamin wuta. Shayi ne fara gado. Ki gani mun zaki ki dan yawa a'a ga wurin ƙara wannan yawa amma ki ga fuskar Ko sai ki ce wata A'a wai dan kar ya miki fu a fuska. Mm, gas din yake a abin nan. Kan shayi ne da asali in ga yake. Ni dai ki yake abin nan zan sha shayin nan ne. Amma ki ba hankali kada ya wuce a fuskan ki. Wai dan Allah sai ki shota ba. Ri! Ya kai. Duk ka buka ta mun kunne da magana. Ka ishe ni da surutu. Wai dan Allah dole ne dan Allah ka kara gaba. Malam Ya ake? Na'am ya ta ina gaza. Na gajiya ne. Wato ya ta kin san menene? Wato ita rayuwa sauki ne da ita idan har mutum ya dauke ta sauki. Idan ko mutum ya dauke ta da zafi wallahi tafi shayin nan da yake dafa a zafi. Idan mutum bai zauna da wanda yake son shi ba tabbas tabbas zai zauna da makiyata. Wanda zai gasa shi. Ko ya ta? ishe ni ta hayaniya ka ji kamun kunwa don Allah ni ka kara gaba ka ishe ni zan zama minti talatin minti biyu na ishe ki ta hayaniya da kake yi ta ishe ni to shi ke na yata na shi ke na shayin nan ne ba ta sha ba shi ne eh, a karanta a tashi eh a yi maza a sa a zuba mai shayin da shi ne dan abin to dan yana biya amma za ka shekara ana shekara na ɗan yi idan baki ba ai na yi wallahi ma ba shi da hankali wallahi <laughs> ke a bar ma ni shayin nan kin ce da da kika bani sai ki juya ci in je in sha shayi a ki sha shayi in ta da hankali wallahi na ran ba wannan ne ki dan bai tsare ko na rantsi da Allah sai na hada sa da ki sauri ki je ki kawai ina zuwa ina zuwa kawai ka fitar da ka aiki ka fasar fasar da kuɗi kana nufin mace bara aji mace ce kai mace da aji ta ce mace ba dai gane to kin san abin sa cewa wani lokacin ina sai in ina so nan gaggawa wannan ga kin rubutu in kina wani tafiya wato in kina wani tafiya sai ki ji inda nake wani bala'in jin daɗi a rayuwa na wannan ga tafiyan ki wani taku da kike Allah ko je a abinci mata taku ne na gani Allah sarki kai da ba bala'in san ki mm. I love you. I love you too. I love you one. I, I love you. I missed you. My, I done you all my life. Oh my dear. Thank you, darling. Thank you. Me haka. ka ringa yin wani abu kamar wani ya gashi haba yanzu mutane suka zo shi asan kana haka dan Allah ne za su dauka haba kai ina bala'in sanki to na ji aikata ina bala yin sanki. kuma kin gaya mun abin da yanzu irin ya tonin dina ya tare mu hmm, gaskiya to amma ni wannan ya jin daɗi kai kina jin daɗi ba lahauna haske haske ki Allah yin irin kina walai walai walai walai hmm. eh yaushe ne auren mu mu hmm. sa abin da sanar ke so a nan ba ta iya ba ka faɗa kin san ba ya sai shi kai din Allah eh ina so irin mu an yi aure din na haka za mu hau mu dinga yawo in kina yawo ki taɓa kai Ba ki gidaje yan ƙanana yan ƙanana malam mu tafi wajen ruwa ki san shi ko yana sauka nan ne kawai gidan naku ne ba ba gida amma mu cikin gidan ma cikin gidan muke ajiye shi to irin garɗar gida mara shi zan dinga zuwa irin za mu tafi nan muka tafi za mu je muna gindin ruwa mai huta mm. mu huta da ni da my wife ina Allah ya kawai nake bala'in sa a da wuri ba na son in shiga wani harkar jin daɗin rayuwa ke ba shiga ba to na samu da nake so eh ma ya kamata ka sani mutane da ɗan ƙarar ta shi a sai ina soyayya haka ai sannan na kaga da yanayin gidanmu eh. ina buƙatar ruwan siminti eh. guda ta isa ka gane eh, sannan kuma abubuwa ne da ba yi aure ah. gara ka mun tun yanzu ah, gara ka mun tun yanzu ai in gani a ƙasa ana fita gidan su in gani a ƙasa in ba haka kai mun ba ba zan iya tabbatar da cewa duk waɗannan abubuwan da kake lissafa mun ba gaskiya ne gara ka fara muni in gani baby zakiya abin da nake so ki gane da ina so ki bari a yi aure sai ki rika ha jubjub to ni in baka mai tun yanzu ba gaskiya ban sara ne za ka mun ba gara ai mun tun ina gidan mu kuma su ma in gidan mu ce da ai shi ne ka to bayan ajiyar na magana is minus eh. zan magana da babun daɗi na eh, irin wannan gidan na kuma ya yi kankanta da babun saukar shi helicopter oh. irin za a ba ku katin gida za a sai ku eh, sai miki mota factory 8 ac central long room aluminium oh. ka hawa ne irin kala yake so? tun san motocin kala biyar ne a'a ni kawai a kala kala ne mm kin san ni ba mu amfani da mu ba su amfani da japanese car sai european car akwai pantia ni kiya ma a'a a so miki pantia a'a ni kiya ma ta ishe akwai ba ka san pantia hmm. eh akwai balbo ah, to a bar mama ita akwai mark eh, kuma na kuma baki da waya ko eh ban to wannan wayan ma a switzerland da muka je daɗi na wani kasuwa na wani market a nan ai da gani ma ta yi kama da ta eh saboda haka ya kamata kima samu irin ta saboda kin ga shi kasuwa mashin da ke gana dan hawa ina dan zagayawa ne unguwa unguwa ina dan zagaya ka saboda samu ventilation to shikenan to kuma kin gani nan ku da a ce kamar to ne ma da na sai mu kima baburin to ba ku ke bai ma da cikin han babur a nan gidan Najeriya ba ka gane kaka ce na kace ka wallahi cikin gida dama na dan abin nan baro dan wani aikace saboda Aisha na baro ta ita kadai kada kuma dan ciwon shi haka kawai gije ba komai na ji dadi rayuwa layo kuma mhm. wannan Aisha ta ke tsami ci fa Allah ba Allah ki dina da bana son gaskiya ka dina kar kuma da dai duk wanda yake son zo na lafiya da shi kar ya kushe ni a uwa saboda wallahi duk soyayya da nake da idan ka kara kushe wannan yarinya wallahi sai mun bata ta. Eh, ba ba ba ba ba ba ba. wallahi dai in gaya miki biki sai bi na yake yi wai shi yana so na yana so na in gaya miki su gobe sai kala kala ni fice ne duk duniya bai taba ganin ma ya macin da yake so tamkar ne ba ki ala kalamai da alamomi na soyayya iri iri ba abin da bai nuna mun ba kawai ne gaba ɗaya ya riga ya gama nuna soyayya gaba da baya ke ya kika gani Zainab abin da zan gaya miki shine a duk inda zaki ki kasance mai kama kanki saboda me idan kika ce za ki biya rima ki sha kiɗa to har a lahira za ki sha kiɗa kiɗi kin gane don haka ki kama kanki ki ringa duba gaba ba abin da zai faru a baya ba ki kama kanki duk maganar shi da zai gaya miki da daɗin bakin shi da wani surutai na su ki samu bulo ki danye su na ji abin da kika ce watan dai ka da amince da shi eh to a wayan da nake gaya miki ba to ba magana shi kenan ba ne ba amma ma'ana abu amma dai ko da yaushe ki kasance mai tunanin gaba ba baya to shi kenan Uma. Ni gaskiya Kawai na ba Gaskiya ni gaskiya ni wannan da yi ba. Ke wai wani ki damun ki ne? Kullum saki ki zo tare ni kina mun wasu irin maganganu. Idan za ki yi magana ki magana ni ban gane abin da ke faɗa ba kiɗan ke ga wake mana ina ruwana. Gaskiya Umar dai eh, ciki kina ciki ciki mm. kamar yaya ban gane ba ina hasken yake to haske yana wajen zakiya mm. wani haske kuma zan ɗauka to amma dai tunda kina ciki to mu shiga daga ciki tunda kina ciki can ga za ki iya mu shiga daga ciki ni ba abin da nake nufi amma dai ka zo kana bayani ba mai kini ba to ni shi ni shi nake ni na shi nake ni magana in ba tsoro shi ke ji ba aikin banza aikin mutum dan kin ga kin yi gwandoro kin kwanta ba mata yi shine kuma yanzu saurayin na kuma shi ake dan kai mashin shi na saurayi na dan kyakkyawa da shi amma na ana ne kaza kaza kaza kaza amma ai ga nan yanzu ana dan kawo rara gefe <laughs> ni wallahi hakin ban dariya ai ke kika abin so a wannan in ce dai kafin ya ce yana son ki ne ya fara cewa yana so mm. to ni ban ga abin so bane me zan yi da shi ina zan kai shi eh ki tuna duk na san abin da kuke yi eh a je a yi a yi magani in tusa na nura wuta wallahi tallahi aka zaki kare bakin cikin ki sai dai in ya kare akan ki soyayya rimi rimi wallahi tallahi in ga miki yanzu yanzu nan muka fara shi bakin cikin mutum wallahi tallahi sai dai ya tsaya ni shi Aisha Aisha ko kina miki magana aya zan ina miki magana ki yi tafiya ke Allah wani wani fuskanci da haka da ko ina son ki ki ranar nan wuce magana ce kuke da umar bayan kuma kin ji yana kira na abin kunnen ke ji miki to ita ake magana ina ne ko ai wallahi tun da naga dama kina hannu zuzzuga ne kina hannu sassa ne wasu abubuwa na san akwai munafincin da kike aikatawa a gidan nan kuma wallahi yanzu na sa damar sa ido in ga abin da ake a gidan nan da hankalinki ina gaya miki dan ba kin amince da abin da nake gaya miki ba to za ki shiga cikin masifa a gidan nan ko gidan ku ne nan eh dan ba ki amince da abin da nake faɗa ba kina ji to billahi lazi ke ke ki fara da da bacin rake gidan da siya da miki sai kin gaba ɗaya sai kin ji gidan nan ba dai da ta kula miki a gidan nan zan hana ki sakat zan hana ki motsa a gidan nan kin gane zan hana ki sakat kuma na gaya miki ke sai bakin bar gidan nan ma ni na gaya miki wani a kin miri ma wani mako ce ko a kujeran ba gidan ku tashi ki tashi Allah ya baka ko wani ga miki sai ma kin bar gidan nan ma

zama a cin danko? Tun. Kawai a kiɗa a kiɗa ya su. Baba ina magana ni kin mun shiru baba. Me kake son ce maka? Ni ko ni na tambaya kawai. Ni Yakubu, wato rashin kunya ka zo kai min yau ko? rashin kunya ka ta motsa shine ka zo kai min ko ba to kin ga tun da haɓar haka ni barin kudin tsaro ku ni ba ba wani wani nake ma gado na fa nake magana a ne daga cikin gado na aban wani abu kuma daga cikin gado na nuna tambaya abin da bai taka kara kanya ba wa kake tambaya dubu ashirin shi ne wani abu gadon ka eh. to ka ni a matsayin gadon da kika komai duk abubuwan da aka bani duk ke mutum kai ya ku saurara saurara da Allah bana son bari gaya maka ni ba gado gare ni a gidan nan ba dan ba gado nake ci ba tumunin ta kaba ta shi kadai na san ina ci kai kuma gadon ka daban sai ka je ka nemi wanda ya cinye maka kuɗi tumuni na nake kin bikin kanan da ne kin kambe ne kin kare kin biro da take da aka kuɗi na ma waye an waye kanan da ke sai ka neme shi wanda ya kanan da wallahi ba ba kawai ki ci ni ce ko to na ci sai ka san yadda za ka yi da ni fitsarar dai mara kunya kai mun duk abin da kai ni yayi ka dauke ni ai zan iya aiki ka kai ni jigila baba an gaban da kudi na ba gani nake ba baba haba na kai kullum a gidan nan kai dai tashi hankali ba ke taurara mu ke kina da gado a nan gidan ba ki da gado a gidan nan to bakin ki koma birnin ne shi ka kone mana ido sai ka wuce a baka kudin kawai a bani to ka aikata abin da kai niyya a bani kudi na ya kuma ka da ajiye ajiye kudi babu a bani a bani na ko na ni a bani na ba na na ba na ji zan baka ajiye ala to fito da na kawai to na ji ajiye gidan ni a fito da kuɗi na kawai gidan eh ka ajiye eh, ko mutum ya ji kansa a yanzu ajiye ajiye ka zauna a tukunna sai in maka wannan ɗan kaɗan ne daga cikin aiki na billahi lazi kawai ba a iya jin kai a ƙasa wallahi yanzu ko eh, eh wallahi to ka ko eh to da koma kake ai mun kala ka kuɗin ai da me ya haɗa ku da ke da ɗan duk abin da ake ciki nake ganin ku wani irin barkatai barkatai kake ga mu zancen wofi ki ce wani ba komai ba komai za ki ga mun gaskiya ko sai sai sai sai na na ci mutunci ki duku mai dan kun suna soyayya da ita da umar na mata magana da ta gaya mata gaskiya na ce da bai kunki shine za ki fara soyayya da wani kawai ta hayayya komai wani umar umar ɗana ɗan wajen wana a'a ke dai kin gansu suna magana amma ba ki san magana ba ya za ta ansa wani magana ba ta da wani magana akan ta kin da in turke ta magana kin faɗa haka ne na yadda kayan kin gama magana ga mutumin da muka hada eh? ga ubali ya zo an yi magana mai kyan ansa

ban kuɗi sai in ba ki sai in siyo gaba ɗaya babu a ban kuɗi zan musu abokaina suna tura saboda na ka gaja kayan za a guri na shine zaka ce in baka kuɗi a hannu na yakubu kan ka fasa min abubuwan kai ya yakubu me haka ya yakubu ka daina min bincike ya kuma me haka wani ba kawai dai ba kuɗi da Allah ba ga da kana a gaba sai ka ɗauka ai ko inda banki ka zo sai ka ɗauka ya kuma ya kuma wallahi ka kiyaye ni ka daina yin bincike irin wannan an yi bincike an yi bincike eh kawai ka ta gyara wata magana kawai to jakar ta baka kuɗin tunda jakar banki ce ta baka kawai na ce ka ta gyara magana an gaya maka aikin kai ba a ta maka magana ba wace irin kulwa ce da kai haba ya ku ka tura ta ne a zaune nake a gidan ka tura ta ita ka tuna da Allah da ya halicce mu ka tuna da maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu bi iyayenmu mu bi iyayenmu sannan da ya ce mu bi iyayenmu din sai ya fara cewa ku bi uwanku ku bi uwanku sai da ya ambata har so uku sannan daga baya ci ku ba sani ya ku ba ka da uwa ba ka da uwa kamar yadda ni ma ba ni da uwa ba ni da uwa daga kai sai ita ku ne gata na don Allah ya kuma ka ji tsoron Allah ka daina abin da kake yi mutuna za mu mutu idan ban mu mata biyayya ba wa za mu mawa tsoron Allah ya ka tuna duk abin da kake za ka koma ga Allah da bakin ka yau ki ja in haɓu bayan da da niyyar duka na ka ba ba ku kuma dan Allah ki da Allah ya gafarta ni ba ɗaya na gode ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ku Allah kiyaye ni baru makan. Ah, wallahi mana. kin san taura yana da bauri a baki yawa manya-manya haka in kika zuba su guda biyu a bakinki za su taunu za su taunu ba ko to wace magana ce kuka zo kuke yi da ke da umar umar na yaya umar ki ce da ni ba ku wata magana na kin yi alkawari da shi kina son ki aure shi ba ni da ni da dadi magana da nake ya amma kawai ta zumunci ce kuma in ma ta magana za ni tare muke yin da ni da Aisha da shi wallahi ba ni magana da ke tsakanin da shi kina son ki ce da ni babu wata magana na batun wani soyayya da ke da shi Oh, ita ce shi ne kima? shi kenan ba ko sai magana gama tunda akwai wanda aka yi miki baiko da shi karki ne miki wasa da wannan da aka yi miki baiko da shi ki nemi tangarda ko yaya maganin ku na aure ya lalace kowa ya ba dama ki tsaki magana da shi tunda an bashi kuma hakan za a yi kuma sai an yi auren nan tunda kin ce eh ya kuma ke da sai a zauna a mai da abu guda daya wancan ta yin shi a ba na ba ba gida ba ba ba we kallo. Ban gane. Eh. Baya ka yaudare ni ko? Baka samu abin da kake so ba. Shine yanzu ka bullo ta wannan hanyar za ka aure ni in je in yi kwana ɗaya ka koro ni gida. Ba saurara ki. Wallahi ba wannan abincin. Magana ce na zo da ita sak. Na zo da magana ne ba don haka kuma don Allah da abubuwan da ne na baya dan Allah da na ki hakuri ta da su kada ma ki sa su a gaskiya ina miki magana ne tsakanina da Allah idan wannan nashi ne cuce ki Allah ya sani kuma Allah ya fi mun lafiya Allah ya yi mun sa da abubuwan da nake ba ki ya ni na zo ne da magana ɗaya da zuciya ta kuma ki sani cewa idan ma har na haɗa ne domin ne da ki Allah ubangiji na kuma Allah ya saka miki to Allah ya tabbatar mana da abin Não, não, não, não, não, não, não, não, não, eh ya aka mutum ne ba malam umarni ke aisha ne gaskiya da za ta shawara ta ko gaskiya da fara bada jiki saboda me na gaya maka zake ba sun ka take ba amma kun na ɗauki shawarar da nake nema wani ka ƙara gaba Allah ya maka ba saboda ba ta ƙaunar ka kwata-kwata ba ta da tunani da bare ma kuma zuciyarta haka ta kai aisha ba zan yi da maganin ki ba dan komai ba saboda da ba ta mana bai kuma na ina bala'in santa a kuma ni na san na yi haɗo da zakiya ba za ta ƙi ba Aisha ki zo ki gaya gaskiya ko da abin yake faruwa ne tsakanin da ke ne. Da. Da ke ba. Sai dai da ba ta son da gaba. Ina hatsan gaya haka ki ci da suna ina wani Na. Gaskiya ko ki tare ki ɗan shiga ki abin nan. Ni gaskiya ba ki nake so ba. Eh ba ki nake so ba ne ki gaskiya ina son zai kiya. Maka me maka da zafi ne to ba za mu hasa ba to ni nufin ki gaya min ki gaya min ki gaya min gaskiya ni na zo nan ba ha amma da go Thank you. cewa yana suna zai aure ni a kan shi yakubu wallahi kuma da kan shi kamar yadda kike zaune nan ina zaune eh, a can ina nan ma a kwance nake ya ringa rantsuwa ai wallahi shi ne sannan dai hannun da ni a lokacin ma ko umar kisa wani abu wallahi tausayi ya bani <laughs> wallahi ya ban tausayi kawai rasa abin da zan ce manzon na ce masa to na amince to mu haka muke so dama da ki je ki auri wani na waje ma da ba a san halin shi ba ai gara a gidan Allah kuma ya nuna mana lokacin ba kuma abin da mamaki ba abin mamaki bane da ikon Allah gaskiya ne ba a mamaki da ikon Allah to amma ni da da na zauna ina tunanin ko na abin ya bullo ta wannan tsohon nan da na je na yi kawai shi to haka fi so dama kuma Allah yadda wannan ba wani matsala ne da abin da ya tashi zan je yanzu dama akwai kayayyaki da na siya na bayar addini yanzu zan je insha Allah in karasa sayayya komai da komai a zo a yi abin cikin sauƙi. kamar yanzu da kamar tana so ina gaskiya yanzu na

yau da gobe ya wuce wasu yau gashi dai mun zama ango da amarya su dama haka abin yake su ina matuƙa farin ciki yadda na shigo samu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi yake alfahari da su na kuma fita daga samun wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi yake masa baƙin ciki idan har sun mutu ba tare da sun yi kwarai eh su ma ina masu roƙon Allah ya sa su ma su shigo sahun mu gaskiya ne wannan sai dai mu ta makan mu addu'a Allah ya ba mu zuri'a ta gari ina wani abu zan wuce. Allah ya tsare. na wahalar da mu. Kin Umar? Wallahi ya riga karfin ajin ki sai kin ga wallahi idan baki kiyaye ni ba a gidan nan ko sai kin gagara fitowa Yakubu. Dama ba wani abu ne yasa na zo gidan nan ba. Zuwa ne dan Allah dan Annabi in roƙe ka ka gafarta min dan Allah ka yafe mu dan Allah dan Annabi. Ka ji? <laughs> ba ai nake gani ai ni ba zan nemi gafara wajen ki. A'a. wallahi tun da abin da kika mun ga aure da komai wallahi alhamdulillah da ne maka ne ai yasa na zo na ce ka yafe mu ai shi ne magana lokacin da mahaifinka ya rasu da aka bani tumin ta kabata sai na rena da rashin godiya Allah ne da na nuna shi ne na je maka asiri saboda yadda ka zama din nan na san tabbas ba yadda za a iya cinye dukiyar ka kai kaɗai shi ne dama kaɗai ne don in hau kan dukiyar nan in cinawa in cina ka gane shine kawai wallahi amma da Allah kai haƙuri ka yafe min da Allah da ku gafarta min yaƙubu ba wannan tunda tunda Allah subhanahu wa ta'ala na masa kuma ya ga kuma duk mutumin da gane cewa laifi ya aikata ya dawo ya nemi gafara saboda haka wannan ba wani na gode mulkin su su ki taya ni godiya kawai kuma ni yanzu ba abin da zan ce sai dai in ce ki godiya ga Allah da ya sa kika gane abin da kika yi ba daidai ba ne ba kafin ya ɗauki ranki kuma allah ubi na kan gafarta da abin da kika yi gafarta ba ni ya ne ba sharrin ya hana su ne ita ta buga ni da ba komai kai haƙuri da ku sai ki da iskin ya fara na gode na gode ba da na gode zan tafi da to shi kenan ba na gode kada ka ka can kalin cire ki duka ba ai da ka bar shi ba a'a

Biki zan abin da ya yi ta a gidan da ina jinki ba. To Zainab, ai dan na isa ne in so shi da Allah. Ba ba, kuma san shi yanzu na fara dole ne in soya da kuma. Wai sunan ana mata. Ni ban gama ta anan ba. Ina sani, zo ka je magana. Kuma magana ai daɗi sai. Na ɗan kamar irin mm, labarin nan ne na yan uwa me da sauran. Da ake. Na mu da. Ba wai. Wannan nafisa kuma. Na gani. Shirin nafisa kuma don Allah.

ciki ta ta nuna cewa ka san da take ka gane ko ka ka wallahi ina bala'i na ba ce idan ina ce kuma na ce ban saka daga ba to yanzu kuma sai ni dan alo ina jin to dai na zaki ga ba dai abin da kike faɗa ina abin da ya ne ki ba da ki bane ba damuwar ki bane ba kuma da mai ma ƙara shiga har kuma ga ku ne ya ce yau kina ba da kike tana kallon dan Allah ku tsaya ku tsaya ku tsaya duba nan ne zuwa wato faɗuwa ta zo zai zama yanzu daga cikin gida nake wajen hajiya na je mun yi sallama na kuma haɗa kayana um, shi ne na zo kuma sanar da ku cewa in allah yadda ya ga yau na riga na haɗa kayana zan koma namu gidan da zama allah ya kaddara saduwa mu ni dai

arziki ake mana tunanin cewa ko wani abu ko kuma wasu abubuwa na yin lazi la ina ina ko ba abin da ya taba kasancewa kana ita kisa akwai abin da mutane za a yi ta kaza a yi ta kaza to ni dai gana kisa wato a wancan lokacin ko kin gane ne a wancan lokacin ko na san abin da ya sa kusan wato duk abin da zan sai da daidai ko me zai irin rashin kunya da kake to ka ji bayanin da umma ta mana bane ai in ba manta ba kaji abin da umma ta ce ban gane ba da ta ce asiri ta maka ko ban ga ba ta kai zuwa kasuwa to ni je ga nan to ni je ga nake ni dai kawai ka kawai ne amma kuma sai kike ganin ba zan iya ba ai abin da aka yi da ne yanzu ya riga ya lalace sai dai kawai mai roƙon Allah kada Allah ya sake kawo irin kamar kamar shi mata Allah ba ni abu ne ka yakubu ne zo ya same ni da wata magana kuma na ga idan na gaya miki za ki fi fahimta abin saboda bai dace a ce shi ya je gaya miki magana wato yakubu ne zo ya same ni ya ce yana so zai ƙara aure ba aure umma amma zai kara da zina to ni kuma da ya gaya mun sai na tunanin da na yi niyya in ce mishi a'a saboda kar a ce an yi ba daidai ba kin gane to saboda kuma da na zauna na yi tunanin na ga tun da ya riga ya niyya ƙara auren nan in ma ba a bar shi ya aure zina ba wata zai je da ki aure kin ga ba a san wanda zai ɗauko miki ba ko zai je ɗauko miki kwarkwasa da mai giji kin gani shi ne ya sa na ce mishi to tun da haka ɗin ne ya ce zainab ɗin yake so ya aura tun da na ga ke da ita duk kun fahimci juna kuna zaune lafiya na ga gara a ce ya auri zainab ɗin da a ce ya ɗauko miki wata kin gani tun da kin ga ke kanwa ce a gurin shi tun da irin baban shi ce kin ga zainab kuma yar kanwa ta ce haka ne umma kuma Allah sa ka shi alkhairi ai da Allah kuma ya sa ku zauna lafiya Allah haɗa kawo mu amma ki yi hakuri da Allah kar ki gafa kamar an miki ba daidai ba kin ji saboda da ya ɗauko miki wata a wata gara ita ɗin to tam tam tam tam tam tam an yi bawon baka nan yau dai duk maganin da ake yi ba umar ɗin babu ubalan tiri an koli wai na ni ni wai ni zaki waye yaudara wani in ba ma magana soyayya da waye ba ma kaza kaza kina ta abin ashe ashe kin koli bawon Allah nan to ni kuma na yi rantsuwa ya ba ku da rantsuwa na Umar ba wanda zai aura a nan gidan na warware muku cikin bakin zaren tun daga gida daga kauye za ku yi mamaki ba ku da lokacin da zan zauna in gaggaya muku ga dalili na

kun zauna kuna ta abin nan to wai ku kai ku bude kunni ku ji ma dan da wai ni ba zan iya zama da ku ba tunda ba wata ta samu wanda za a aura ba zan iya zama da ku ba zan iya tashi ban muku gidan ku kan ba zan ce ku fita ku je ku kama gidan haya ba ni na je in kama in na samu wata ba zaura can aura in zama na hankali na kwance ko ko kuna na in an ɗauke wuta ki riko da lakwai ke ko ki zo ki dai kina tsoro baya baya ki sa sakata Allah ko ba in dai wani motsi kuka ji bani bani garji ne ku kwala ihu ta sai jama'a annabi sai su baka muku ta zama ta zama tunda ba za ku ba za ku ke ba ku san inda kanku yi ciwo ba an sa ku karatu kan girman nan ake gwada kyau shi kenan bai ta zama to kuma da kuɗi kuma babu fita daga yau fita da ko waje na hana in kun ishe ni na san yadda zan tabbata muku da wani magana in je wurin malami mai wanda aka ga ya biyo a bani shi akwai mace a gida nan ba aure kamar an yi shi in na ga dama a yau don da dai kun kasa tsayawa ke kina wannan ki ma muna wannan wani ki muna ci wannan ya magana kina na rufe da ke ah, na wannan an ce tsangar mai mari in gaya mashi in akwai wani wanda ake ganin ya yi hankali a ciki a bani shi zan ba shi mace tashi ku ciki tashi ku ciki mana in nuna muku aiki ga fusga acto ga wani Kawo fa ga bot na an haɗe. an shanye wani. To yi fa an <laughs> samun girma. <laughs> yanzu duk kun cika mun kunne da ihu daga ina koya muku abin da na yanzu dai dai a ture da wani boss kuna ji dai abin da nake gaya muku ko to don Allah ku ci gaba da haɗa kanku in kanku yana haɗe mijinku hankali shi a kwance gashi ni ma jin daɗin zaman da kuke yi lafiya lafiya shi yasa nake zaune a cikin ku kun gani yanzu wani in gani sai ga kamar na da girma na kuma ba haka bane mm. saboda kuna zaune lafiya to dan Allah ku ci gaba da zama lafiya haka kun san mata in suna zaune lafiya arziki ya fi samun mijinsu amma idan an ce kullum nifa da bala shi kanshi in ya fita tunani yake in ya zo gida ne zai tara da ya taho gaban shi faduwa yake mm. to arziki kuma ba zai sauka a gidan ba ba wata albarka dan Allah ku ci gaba da haɗa kawunan ku ke ki rike girman ki ki ga girman ki ke babbace ke kuma ki ci gaba da bata girman ta daidai misali kuma Allah ka sabon arziki umma ai kishiyoyin da basu gane ba su suke faɗa saboda kishiya kamar ƴan uwa ce wani zubin ma wani ciwon zai iya samun ka kafin aje a kira dan uwanka ita ta zo ta dan taimake ka da wasu abubuwa. Farin abu ya faru sai fa an je an nemo shi kishiyarka da take gida ɗaya da kai ita ma ta fara tasowa ta zo kanka. Ai shine ne. Ya ne ka mu haɗe ka mu insha Allah. <laughs> to Allah dai taimaka Allah ka mai sabon arziki ko ce in ta sallah da rika addu'a ba mu gane sabon arziki ba kamar ba ka iya karo ta kenan kamar ko zai auro wata ne ai shi wa zai auro a'a